Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 27 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya tafi London a farkon makon nan. 'yan jam'iyyarsa sun yi karin haske a kan dalilin ɗage fara yakin neman zaben ɗan takarar wanda ya kamata a fara ranar laraba. ana son tabbatar wa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kaftan ba lafiyar salau ko ba rashin lafiya ne ya kai shi waje ba a'a akwai mitin da suka je a waje kamar yadda na gaya maka sun tafi tare da su sarata abu da sauran mutanen da ake tare da su. to za ku ji ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa a yau talata hukumar yaƙi da sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta ƙona hodar Iblis ta biliyoyin naira da ta kama a birnin Legas. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A ranar Alhamis ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci yankin nan da aka haramta ayyukan soja wanda ya raba tsakanin kasashen Koriya ta kudu da Koriya ta arewa. Firaministan Koriya ta kudu Han dok shine ya sanar da ziyarar harris a yankin mai tazarar kilomita 250 a ranar talata a birnin tokyo yayin wata tattaunawar kai tsaye kafin su halarci jana'izar tsohon firaministan japan shinzo abe firaminista han ya ce ziyarar mataimakiyar shugaban amurkan za ta zama ishara ga kokarin gaske da washington ke yi na daukar tsaro da zaman lafiyar zirin koriya da muhimmanci. ziyaran harris na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da koriya ta arewa ta sake harba makami mai linzami fadar white house ta fitar da wata sanarwa ta daban a yau talata tana mai cewa harris ta shaida wa hani cewa ƙawance da ke tsakanin amurka da koriya ta kudu ya kasance gimshikin zaman lafiya kwanciyar hankali da wadata a yankin indo-pacific da ma duniya baki daya ma'aikatar sojin amurka tana da kusan dakaru 28,000 a koriya ta kudu raguwar yakin koriya ta shekarar 1950 wanda ya kare a cikin wata yarjejeniyar zaman lafiya 'yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an tsaro sun yi aron gama da masu zanga-zanga a wasu biranen kasar iran a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da mutuwar wata mata da 'yan sandan kula da da'a suka kama saboda rashin sanya hijabi ta yadda ya kamata an gudanar da zanga-zanga ta baya-bayan nan ne a biranen tehran tabriz karaj yaz da dai sauransu inda aka ci gaba da fitar da kiraye-kirayen tabbatar da adalci da aka fara a ranar 17 ga watan satumba jami'an iran sun ce mutane 41 ne suka mutu bayan fara zanga-zangar yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama ke ƙara yawan waɗanda suka mutu. an kama masa amini mai shekaru 22 a ranar 13 ga watan satumba a tehran kuma hukumomin sun sanar da mutuwarta bayan kwanaki uku iyalan amini sun yi zargin cewa an mata duka a cikin motar 'yan sanda bayan an kama ta inda ta sha duka a ka 'yan sanda sun musanta zargin inda suka ce amini ta rasu ne bayan an kai ta asibiti saboda ta samu bugun zuciya shugaban iran ibrahim ra'isi ya ce ya bayar da umarnin gudanar da bincike a kan tsare abini da kuma mutuwarta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kudade don taimakawa pakistan da ambaliyar ruwa ta yi kamari sadan ya matsa wa kasar ta kudancin asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga china babbar mai bata lamuni don tunkarar bala'in ambaliyar ruwan blinken ya yi magana da yammacin jiya litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen pakistan bilawal bhutto zardari a washington yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar islamabad da indiya da ta yi tsami mun tara sama da miliyan 56 a cikin taimakon agajin gaggawa mun samu damar aika jiragen sama kusan goma sha bakwai cike da kayayyaki kamar abinci da kayan gini don gina matsugunai da kuma tantuna da tafkunan ruwa kuma a yau ina farin cikin sanar da karin dala miliyan goma na taimakon samar da abinci blinken yana shaidawa wani taron bikin cika shekaru saba'in da kulla dangantaka tsakanin amurka da pakistan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shirya a yau talata kasar japan ta yi bankwana da tsohon firaminista shinzo abe daya daga cikin manyan shugabannin japan na zamani wanda aka kashe shi a watan yuli makokin da kasar ta shirya wanda aka gudana a tsakiyar filin wasa na nippon budokan na tokyo ya jawo dubban 'yan kasar japan da wasu manyan baki na kasashen waje duk da nuna adawa da taron an ɗauke gawar abe ne zuwa cikin ɗakin taro tare da matarsa a ki kuma aka ajiye gawar akan wani abin ado da furanni ɗauke da tutar japan yayin da ya ba jama'a baya yana fuskantar gawar abe prime minister japan fumio kishidi ya gabatar da wani jawabi mai matukar muhimmanci ga abe wanda ke zama aboki kuma gwaninsa a ƙarshe wasu mutane biyu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta a kan 'yan sanda a kudancin kasar turkiya inda daga bisani suka kashe kansu ta hanyar kunar bakin wake in ji ministan harkokin cikin gida na turkiya an kashe ɗan sanda ɗaya a harin yayin da ɗan sanda na biyu da wani faran hula ɗaya suka samu raunuka an kai hari ne da yammacin jiya litinin a gundumar mizetli da ke lardin marsin na gabar tekun bahar rum da wasu mata biyu da ke da alaka da haramtacciyar kungiyar kurda wannan ta kajistan workers party ko kuma pkk kamar yadda ministan cikin gidan kasar suleiman soilu ya shaida wa manema labarai sun yi harbin ne a kan 'yan sanda a gidan otal na jami'an tsaro lamarin da ya shafi rikicin tsakanin su da 'yan sandan da kuma gungun masu bada tsaro cikin dare da suka garzaya wurin da lamarin ya faru in ji soilu sai dai babu wata kalma da aka samu daga kungiyar ta 'yan bindiga daɗi. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ɗage fara yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulki daga gobe Laraba zuwa wani lokaci nan gaba. Ya janyo raɗe-raɗin cewa ɗan takarar jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu ba shi da lafiya. Babban daraktan yakin neman zaben jam'iyyar APC gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce an ɗage kamfen ɗin ne don faɗaɗa jerin sunayen waɗanda za a shigar wajen jagorancin yakin neman zaben. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El ya aiko mana da wannan rahoton. bayanan na lalon sun kara haifar da tambayar wani irin jerin sunaye ne bayan wanda aka gabatar da ya hada da gwamnoni har ma da shugaba buhari ya bada umarnin zare sunan mataimakinsa yemi shibajo da sakataren gwamnati boss mustapha don su mai da hankali ga sha'anin gwamnati yayin da yake tabbatar da tinubu ya fice daga kasar da tawaga zuwa ketare ko ma a ce london jigon kamfen din barayin bauchi sunusi baban tafko ya ce kowa na iya kamuwa da rashin lafiya a irin shekarun tinubu amma lafiya kalau ya fice daga kasar tinubu ya bar nan kasar lafiyarsa kalau zai dawo ba da dadewa ba sannan kuma don bai dawo ba sai a ce ba za a yi ba za a ci gaba da kamfen ba kamfen din nasa shi kadai ne tinubu lafiyarsa kalau kuma yana london zai dawo muna tsammanin sa ba cikin uh, kwanakin nan sannan kuma uh, za a ci gaba da kamfen nan ba da dadewa ba akwai dan dalilan da yasa aka daga kamfen amma ba wai don bayi da lafiya ba lafiyan sallau bara ko ba ce ba shi da lafiya ba yi uh, akwai maganar duba likita saboda an san cewa yana zuwa dama ba yana zuwa da wannan dama ai duk wanda ya kai wasu shekaru a kullum zai iya ganin likita amma ana son tabbatar wa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kamfen ba lafiyan salau ko ba rashin lafiya ne ya kai shi waje ba A'a, akwai mitin da suka je a waje kamar yadda na gaya maka sun tafi tare da su Sarata Abu Ibrahim da sauran mutanen da ake tare da su. Tsohon mataimakin takarar Tinubu Ibrahim Masari da ke magana daga London din ya ce ba su da haufin shiga kamfen din amma ba nan take ba kuma suna jin suna da tagomashin lashe zaben. ba kamar yadda mutane ke tunani ba cewa ranar 28 ga watan tara dole kowa sai ya fara gangami a ranar nan a'a ba haka ba ne illa iyaka abin da ke magana daga ranar nan kowa yana iya yin taro na yakin neman zaɓe yana iya gangami a mataki na ɗan majalisar tarayya da majalisar dattawa da kuma na shugaban ƙasa. Kuma da izinin Allah in Allah ya yarda ba mu da tunanin damuwa akan komai sai dai jiran lokaci za a fara yakin neman zaɓe za mu zaɓi jihar da muka ga ta cewa ta dace inda ya kamata a fara koko a ƙaddamar da ainihin wannan yakin neman zaɓe ɗin. Tuni dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiku Abubakar ya shirya kaddamar da kamfen ɗinsa a farkon larabar nan. Nasiru adamu Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A wani kwarye-kwaryen biki da aka yi a unguwar Badagry da ke birnin Legas a yau Talata, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta ƙona tan ɗaya da ɗigo takwas na hodar Iblis da ta kama a birnin Legas a makon da ya gabata. Wannan shine kame mafi girma da hukumar ta yi a tarihin kahuwarta a cewar jama'ai. Wakilin muryar Amurka a Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugaban hukumar ta ndlea janar buba marwa memorabus ya ce hodar ta iblis da aka kama a makon jiya a unguwar ikorodu farashinta a kasuwan bayan fage zai kai na dala amurka miliyan 278 da 250 kwatankwacin naira biliyan kusan 200 janar marwa wanda daraktan shari'a na hukumar kwamanda mr sunday joseph ya wakilta ya gode hukumomin yaki da safarar mugan kwayoyi na kasa da kasa. musamman ma dai na kasar amurka bisa goyon bayan da suka baiwa hukuma, da bayanan sirri da ya kai ga kama waɗannan mutane da ke harkokin da ke da nasaba da hodata iblis wanda kuma hakan ke zama mafi yawa da hukumar ta taba kamawa tun lokacin da aka kafa ta barista abubakar wada shine kwamandan hukumar ta ndle mai lura da kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin a same boda kuma ya yi karin haske game da kwayoyin da aka konan a yau maganan gaskiya wannan aiki da aka gani yau mun yi na kona wannan kwaya da aka kama kilo dubu ɗaya ɗari takwas na kocen ko da iblis kenan a tarihin ƙasar nan ba taɓa kamu kwaya mai yawan ta ba kuma wannan ne ya sanya kes ma bai sati a kotu ba kotu ta ba da umarnin cewa a konar nan kwaya don masifar illanta don babu babu babu wani nau'i na kwaya da ya kai ita wannan hoda iblis ta fi kowace tsada don ana lissafin kudin wajen biliyan wajen ɗari da wani abu wajen biliyan ɗari biyu kudin wannan kwaye daga gani to ah, kuma yanayin halin da ake ciki na ƙasa na yanayin rashin tsaro a ƙasar nan ah, yawanci kiddige ah, sun nuna cewa har da shaye-shaye da kwayoyi duk mutanen masu kama mutane masu kashe mutane duk yawancin za a ga sun sha kwaya suke yi kuma wannan ne sanya shi shugaban wannan hukuma brigadier general buba mai ritaya ya hiddo wannan tsari na yaƙi da shaye-shaye da kuma fatoci da miyagun kwayoyi wanda shi ne ya kawo wannan nasarori da ake ta samu dama kuma ba a yi wata biyu ba an kona kwayoyin da suka kai nauyin kilo dubu ɗari biyar a wannan wurin da ka gani su wannan nasarori gaskiya tun da ya kama shugabanci wannan kungi wannan hukuma ake ta samun su kuma insha Allah muna hangen cewa haka za a yi ta yi a ta rage mana wannan matsala ta ta a kasar nan ita ma a bangaren ta madam Patricia Folabi da ke zama darakta a bangaren binciken kwakwaf na hukumar ta NDLE ta bayyana illar da ke tattare da shan mugan kwayoyi musamman ma dai hodar iblis basically the drugs that we deal with of course we are talking of That's substances that are psychoactive. They affect the central nervous system. Wanda ta yi kira ga hukumomi da iyaye da su tashi tsaye wajen raba matasa da mu'amala da shi tare da tabbatar da cewa hukumar ta NDLEA shirye take ta ci gaba da dakile safara da kuma shan mugar kwayoyi a Najeriya. Ko da yake an kai mutane guda bakwai da aka kama da kwayoyin na Iblis a inda aka kona kwayoyin amma kuma ba a bari 'yan jaridu sun hira da su ba domin kuwa yanzu haka suna fuskantar shari'a ne a gaban kotu baban yaji jibrin murai amurka daga najeriya madalla a gaida baban gidan jibril har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga rahotonmu na musamman Matsalar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya yi matuƙar kawo cikas wajen bunƙasuwar ilimi a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Wannan matsala dai ta haddasa rufe makarantu manya da ƙanana a sakamakon yadda 'yan fashin dajin ke aukawa makarantun suna yin awon gaba da ɗalibai tare da yin garkuwa da su. Jihar Niger Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya. da ta fuskanci wannan matsala al'amarin da ya sa ala tilas gwamnatin jihar ta rufe wasu makarantu da dama kwalejin ilimin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar niger da ke garin zungeru ta karamar hukumar wushishi mai tsohon tarihin gaske ta fuskanci irin wannan matsala a baya dr ibrahim umar kwantagora shine shugaban wannan kwaleji ya ce matsalar rashin tsaron ya sa suka bullo da wasu dabaru. ai yana cikin major challenges din ma da muke fesin a nan wurin dalilin haka ma har ya sa mun samu raguwan ɗaliban da ke zuwa mana don saboda shi harkar security kuma kagan ai kusan komi da muke yi da yawan ɗaliban shine yake determining eh, kuɗin da zai shigo mu makaranta to kaga tun da an samu raguwa to kagan ya yi affecting to shine major challenge mu insecurity da shi ya kosin mana harkar low enrollment to kaga shi yasa tun da muka fara gani haka sai muka ce to me ya kamata mu yi shine kaga muka fara tunanin outside the box batun mu kai makarantar tun da su ɗaliban yanzu suna tsoro saboda insecurity ba su iya zuwa mana to bari mu gan bari mu kai mu bi su can mu kai musu shi karatun babban magata Takardar wannan kwaleji alhaji mamman jatau dogari ya ce su tun ma cutar corona suka fara samun karancin ɗalibai a wannan kwaleji. saboda tun dai lokacin aka so ma covid-19 hmm. ah, mun samu ragowar shigowar dalibai hmm. sannan kuma sai ga wannan batsaro hmm. shi ma ya dan taimaka eh, samun rashin samun dalibai to sai muka ga cewa ya kamata a ce ayin kreatin waɗansu study centers nan muka tura mu kansu memo ta approval ta ba mu kwantogora da kagara da sulaja to sannan kuma muka ga cewa ya kamata tunda ba a son zuwa saboda yawan eh, tsoro fargaba da tsoro haka da aka samu sai muka ce to kuma ya kamata a ce mun bude. wani center study center kamar evening program mm. a amina wanda shi ma mun samu approval din kansu wanda in allah ya yi da cikin wannan shiga karni da zamu shiga na dawon dalibai mm. in allah ya dudu za mu za a bubuɗe waɗannan abin yanzu ma form din muke kokarin yadda za a yi advertising so that dalibai su sayi su cika sannan a basu admissions sai mu fara waɗannan program. injiniya aliyu abdullahi mai sharhi kuma malami ne ya ce duk makarantar da babu ɗalibai to tamkar hoto ce rashin zuwan ɗaliban nan mu kanmu malamai abun yana damu domin da idan muka shiga ajujuwa zaka ce ma ɗalibai hamsin saba'in ɗari duk da cewa courses da muke yi a nan da a technical courses kada ka mance cewa Niger State Polytechnic Zungeru yana da campuses guda biyu ne muna da campus a nan wanda yake shi muke cikin da college of science and technology sannan muna da campus a bidda wanda yake ne college of administrative studies caps to samun student su yi courses irin namu na science and technology dama can kai kasan yana da wahala musamman a arewacin najeriya to madalla to kuma sai ya zo kuma ya shiga cikin yanayi na insecurity wanda hakan ya sa da yawan ɗaliban ba sa zuwa saboda gudun haka sun ja baya to ah, insecurity dai kamar yadda na gaya ma riga zama tarihi muna kira ga ɗalibai duk wanda ke da muradin zuwa Niger Poly to ya ɗauko kayan sa yazo wannan matsala dai ta sa wasu manyan makarantun bullo da tsarin koyar da ɗalibai ta yanar gizo da ake kira e-learning ta yadda ɗalibai za su koyi darasi daga gida in ji dr ibrahim kwantagora wanda ke cika kwanaki 100 akan shugabancin wannan kwaleji. yanzu kuma muna son mu ƙara bude wata senta ta yanar gizo yadda mutum ma ba ma sai ya zo zungero ba a ko ina yake a duniya yana iya online studies yanzu sun zo yanzu za a batun bude open distance and flexible e-learning center kenan to yanzu haka ma suna kasa sun zo su su su, su inspecting resources din wanda kuma muna da kyakkyawan wanga zaton daga karshen sun kare za mu samu approval din nan To a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce akwai aikin sake buɗe wasu makarantun a daidai lokacin da ake kammala hutun ƙarshen zango musamman a ƙananan hukumomin Shiroro, Mariga, Rafi har ma da Wushishi inda wannan kwaleji take. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matane ko da dai ne ko ko da wurin kwana da suna kwana a wuri sai mun tabbata a jami'an tsaro sun gaya muna cewa wurin yana da sun sun kilarin nashi amma akwai wadansu kamar makarantu kamar irin su tegina beri da sauransu wayannan mun san cewa duk da yake suna cikin dan kalubale abin ga amma jami'an tsaro sun tabbatar mana cewa yara suna iya makarantu masu irin wayannan suna da yawa a Niger to saboda haka zai wuya yanzu a tabbatar maka cewa guda ɗaya biyu uku a'a ana yin su ne batch batch wato daki daki daki daki ah, domin kada mu yi abin ga har yanzu abubuwan da muka matakan da muka ɗauka tun lokacin su ne ma ya sa har muka yi muka kawo wannan lokaci ka ji ta sake zuwa makaranta an ɗauki wani yaro ko wani abin da ba. na akwai kwalejin kimiyya da fasaha ta Zungeru dinnan wato Neja Poli. Da eh. suna cikin fargaba amma yanzu akwai wani tabbaci da kuka basu na tsare lafiyar ɗalibai. Har yanzu ka ji shiru a wurin baka ji wani kuma abu ya sake tashi ba. Ah, ina tabbatar maka akwai matakan da ya aka ɗauka kuma suna aiki. Su waɗannan matakan ba su na yi bayani akan rediyo ba. A yanzu dai an samu komawar ɗalibai a kwalejin kimiyyar ta jihar Niger. Har ma sun ci suna buƙatar ƙara inganta kayan karatu a kwalejin. To ni ne mai suna Comrade Emmanuel Useni, ni ne Senate President na wannan jami'a. wannan abin da muke bukata a wannan bangare shine kayan practical zanda suka kamata domin ana kan dan samu wani lokaci dan karamcin kayan practical kaɗan so saboda haka muna kokari domin a duba ta wannan sashi domin a course ɗinmu bai yi ba tare da practical ba sunana abdulhamid abdullahi ni ne assistant secretary general na student union government sug na jasa polytechnic chapter so ni yanzu nan na fara jin daɗin da ko ina da ko ina zan ce ni dan na jasa polytechnic ne saboda eh we are getting up to standard kamar yadda other schools are up to standard don yanzu ma housing allocation na kwanci na zan je zan biya abuna da waya na har school fees ma da waya na zan biya ba tare da da muke zuwa banki mu je mu biya mu ta layi ba to yanzu nan gaskiya muna mashi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya sa ya ci gaba ya fi haka ma sunana comrade salu muhammad isa da farko da muna da matsala amma yanzu nan da na dawo wannan semester din gaskiya na ga department ya canza saboda irin kayan practicals mu da ba su aiki amma yanzu nan na gan sake wayarin da wasu abubuwa da dida da ba mu dai soma lecture deep ba amma gaskiya mun ga improvement a department fata dai ɗorewar wannan sauƙi da aka samu ta yadda komi zai koma daidai domin yaran talakawa su samu ilimi mai nagarta. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. masu sauraron mu barkan mu da sake dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni na wannan ranar da za mu soma da jamhuriyar Nijar. Kasar Misira ko kuma Egypt ce ta kai mena national na jamhuriyar Nijar har kasa a wasan sada zumunci na kwallon kafa da ya hada kasashen guda biyu a ranar 23 ga wannan wata na Satumba a Stadborg El Arab Stadium a kasar Misira bayan da farawar na Misiran suka dabkawa jamhuriyar Nijar din ci minti uku da nema muhammad sala ne ya barke kwallon farko a minti na 43 da na 67 inda ya sa na biyu kenan a bugun penalty kamin nan mustapha muhammad ne ya ci kwallon na biyu na misira a mintuna na biyar kasar egypt na karkashin kocin ta arui victoria ita ko jamhuriyar niger na karkashin jan michel cavalli kuma dukkan kasashen biyu ba za su samu damar halartar wasannin kofin duniya ba na kwallon kafa da za su wakana a watannin Novemba, Disamba na wannan shekara kasar Qatar. Duk dai a wasannin sada zumunci na kwallon kafa domin shirye-shiryen zuwa kofin duniya a Qatar yanzu haka ana can ana karawa a park de France na kasar Faransa tsakanin Brazil da Tunisia. Ƙasar Tunisia za ta buga rukunin da da kasashen Faransa, Denmark da Australia yayin da Brazil za ta buga gurbin G ko rukunin je da ya haɗa Kamaru, Sabiya da Switzerland da ita ta ƙasar brazil ɗin shi ko ngolo kante ma bugawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa tsakiya ta chelsea ta ƙasar birtaniya wanda ya ciwo a ranar goma sha biyar ga watan da ya gabata na wannan shekara ya dawo a motsa jiki da ma a tisaye da club ɗin na chelsea a yau din nan talata abin da ke nuna cewa ɗan wasan na son ya ƙara matsawa domin ganin ya shiga wasannin duniya na ƙwallon ƙafa na wannan shekara tare da ƙungiyarsa ta ƙasar faransa idan muka muka koma a jamhuriyar Nijar a ƙarshen makon da ya gabata ne kungiyar tseren ƙasar ta shirya babban gudu ko kuma miting na gudu na babban birnin Yamai da ya haɗa ƙasashen jamhuriyar Nijar Ghana Togo da Burkina Faso. Wannan tseren na miting na babban birnin Yamai na gudu shine na farko a tarihi kuma 'yan tseren ƙasar na jamhuriyar Nijar ne suka lashe mafi yawancin tseren inda dukkan 'yan wasan da suka yi nasara suka samu tukuce-tukuce masu tarin yawa ciki hadda mota wa 'yar ratse rannan ta gaugawa ta jamhuriyar Nijar mai suna Aminatu Seni da ta samu kyautar motar. A UEFA Nation Cup na kwallon kafa a yau ana can ana wasa mafi zafi tsakanin Spain da Portugal a Portugal a rukunin D. Rabon da kasar Spain ta jihar gida ta lashe Portugal shekaru da suka gabata tun shekara ta goma sha 2013 shekaru tara kenan haka ma a waɗannan wasannin na uefa nation cup na kwallon kafa a yau din nan akwai ƙasar sweden da ke damsa da slovenia yayin da switzerland ke karawa da republic czech haruna amman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice a ranar alhamis ne mataimakiyar shugaban amurka kamal harris za ta ziyarci yankin nan da aka haramta ayyukan soja wanda ya raba tsakanin kasashen koriya ta kudu da koriya ta arewa firaministan koriya ta kudu han dok shi ne ya sanar da ziyarar harris a yankin mai tazarar kilomita 250 a ranar talata a birnin tokyo yayin wata tattaunawar kai tsaye kafin su halarci jana'izar tsohon firaministan japan shinzo abe firaminista han ya ce ziyarar mataimakiyar shugaban amurkan za ta zama ishara ga kokarin gaske da washington ke yi na daukar tsaro da zaman lafiyan zirin koriya da muhimmanci. 'Yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an tsaro sun yi aron gama da masu zanga-zanga a wasu biranen kasar Iran a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da mutuwar wata mata da 'yan sandan kula da da'a suka kama saboda rashin sanya hijabi ta yadda ya kamata. An gudanar da zanga-zanga ta baya-bayan nan ne a biranen Tehran, Tabriz, Karaj, Yaz da dai sauransu. inda aka ci gaba da fitar da kiraye-kirayen tabbatar da adalci da aka fara a ranar 17 ga watan Satumba. jami'an iran sun ce mutane 41 ne suka mutu bayan fara zanga-zangar yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama ke ƙara yawan waɗanda suka mutu a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa pakistan da ambaliyar ruwa ta yi kamari sadan ya matsa wa ƙasar ta kudancin asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga china babbar mai bata lamuni don tunkarar bala'in ambaliyar ruwan blinken ya yi magana da yammacin jiya litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen pakistan bilawal bhutto zardari a washington yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar islamabad da indiya da ta yi tsami To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.